بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دام تاشي درسينا تمانين دبقوي مسكين كراتم من صحيح مسلم هاي زمنا تكين كتاب الصلاة باب استحباب الإبراد بالظهر نعم كتاب المساجد ومواضع الصلاة نعم Alhamdulillah, eh, yau ɗaya ga watan Rabi'ul Awwal hijira ta 1442, sha takwas ga watan goma shekara ta 2020. Na. Alhamdulillah, wahada. wasalatu wasalamu alamun la nabiya wa'ada wa ba'ad fai kuli musallifu rahimahullah na'am ya kuli musallifu rahimahullah babin su yi babin ibradi da zuri fi shiddatil babin so yadda wato sanyaya yin sallar azahar shigar da ita lokacin sanyi a fi shiddatil har a tsokacin tsananin zafi ga wanda yake tafiya ya zuwa ga jama'a kuma zafi yake samun samunsa a hanyar tasa wannan taƙidi ne da imamun nawawi ya yi da abin da yake cikin mazhabarsa wato ba mutlakan bane ibrahim sai mai fita ya je ya yi ta a jam'i sa wanda zai yi shi shi kadai ba zai ibradi ba haka zalika wanda zai je jama'a din amma babu zafi da zai same shi a hanyarsa wajen zuwa kamar alal misali akwai inuwa da zai kamar alal misali wato ba sai sun ba sai ya a a a waje ɗaya suke da ba sai sun yi tafiya da za su fitar da kansu da da kansu ga zafi ba su ba za su yi ibradi ba نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا ليث ليث ابن سعد الفهمي المصري نعم. يحول سندي قال حدثنا محمد بن رمح نعم قال أخبرنا ليث نعم عن ابن شهاب ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب ده ابن المسيب كو ابن المسيب سيب ليكو ايه بيوتي كيساوا shi ya ce sayyab tumuna baya son a ce masa musayyab din nan hmm. na'am su su biyu daga abu huraira cewa ya ce hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan zafi ya tsananta to ku shiga lokacin sanyi da sallah domin tsananin zafi yana daga numfashin wutar jahannama na'am al-tujibi abdullahi ibn wahab al-qurashi yunus shine ibn yazid al-aili ibn abin nijar cewa ibn shahab ya gaya masa ya ce abu salama da sa'id ibn al-musayyib na'am na karanta hadisi a gabansu cewa sun ji abu hurairata yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da kwatankwacin wannan hadisin daidai wa daida na'am harun ibn sa'id al-aili da amr ibn sawad da ahmad ibn isa amru a cikin hadisinsa ya ce shi ya ce akbarana su kuma sauran suka ce ibn wahab ya zanta mun hadisi ya ce amru ya gaya mana wani amru ne wannan shi dai ibn suwaid din ne amru bin al-harith ahsanta inda shine malamin ibn wahab a <laughs> ah, to dan kan ku tana an ce amru ibn suwaid a can to sai ku ce to yaya za a yi can yana ruwaitowa daga ibn wahab kuma yanzu ibn wahab yana ruwaitowa daga gare shi cewa bukairi ibn abdullahi al-ashaj ya zanta masa hadisi daga busr ibn sa'id da salman al-aghar maula azza al-ashja'iyya daga abu huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan rana mai zafi ta kasance to ku sanyaya ku shiga lokacin sanyi da yin sallah domin tsananin zafi yana daga cikin numfashin wuta amru ya ce na'am abu yunus ya zanta min hadisi daga abu huraira cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ku shigar da sallah lokacin sanyi domin tsananin zafi yana daga cikin wato numfashin wuta amru ya ce ibn shihab ya zanta min hadisi daga ibn al-musayyib da abu salama daga abu huraira daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kwatankwacin wannan na'am al-baghlani na'am daga al'ala al'ala maular shuraka ko ibn abdurrahman mm, na'am daga babansa daga abu huraira daga annab sallallahu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha al-harra min fahi jahannam kun ga wannan tsananin zafin nan yana daga cikin numfashin wuta to ku yi ku shiga lokacin sanyi da sallah ala hadathana ibn rafi' na'am muhammad ibn rafi' kenan hadathana abdurrazzaq na'am ala hadathana ma'mar ma'mar ibn rashid daga hammam ibn munabbe ya ce wannan shi ne abinda abu huraira ya zanta mana daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci hadisai daga cikin hadisan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku shiga lokacin sanyi ga barin tsananin zafi wajen yin sallah a cikin yin sallah domin tsananin zafi yana daga numfashin wutar jahannama حدثني محمد بن المثنى نعم محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر حدثنا نعم شعبة ابن الحجاج أنا سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث يتي ناجي مهاجر أبو الحسن يحدث ينا زنتاوا أنه سمع زيد بن وهب شواياج زيد ابن وهب ينا زنتد حديثي عن أبي ذر دقى أبو ذر قال يتي أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر wato mai kiran sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kiran sallar azahar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abrid ka shiga lokacin sanyi wato ka saurara gari har rana ta sanyi ko kuma ya ce saurara saurara ya ce hakika tsananin zafi yana daga numfashin wutar jahannam don haka idan zafi ya yi tsanani to ku sanyaya ku shiga lokacin sanyi a wajen yin sallah abu zarrin ya ce har sai da muka ga wato inuwar yamma ta wato tudun ƙasa tudun ƙasa ya sun so wato tudun ƙasa ya ɗan so mai inuwa mm. a tulul jam'u tallin ta nani amurin sawad na'am wa harmala tubul yahya na'am wallahu li harmala wannan lafazin na harmala ne ya ce ibn wahab ya zanta mana hadisi na'am yunus an ibn shihab wani yunus kenan al'aili نعم قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن نعم أنه سمع أبا هريرة يقول شوى يجي أبو هريرة هنا شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وسلم يا شي اشتكت النار إلى ربها وتا تاكي كوكا زواج أبنججنتا قالت يا ربي تشي يا أبنججنا أكل بعضي بعضا ساشي نا يا تشيني ساشي sai ya mata izini da numfashi guda biyu numfashi lokacin sanyi da numfashi lokacin zafi to shi ne mafi tsananin abin da kuke ji na zafi da tsananin abin da kuke ji na sanyi to wani ya daga cikin abubuwa na gaibu ya abin yake hakikatar a wannan yana koma zuwa ga ilimin Allah mm, yaya wuta ta yi wannan waɗansu suna cewa wannan kinaya ne na kan cewar a wato a dangana tsananin zafi ɗin ya zuwa ga nama ba wai haƙiƙatar ta yi magana da Allah ta nemi izini ba to amma kamar yadda ibn rajab ya ce wajen sharhin hadisin nan ya ce babu mustahili a cikin wannan kan cewa halittar Allah Allah yana zance zai yi zance da su yanda ya so mm. na'am eh ga ayata eh wata kulu hal min mazid na'am okay to a wannan za a iya cewa ranar alkiyama ne mm. <laughs> to wannan din shi ma zai iya zamantowa kuma tun kafin halitta na'am ya yake dai hakikatan wannan Allah ne kadai ya san hakikanin abubuwa waɗansu ana kawo mana gwargwadon yanda za mu yi imani amma tare da fawwala hakikanin sanin yadda abin yake zuwa ga Allah jalla wa ala saboda ne magana ce da ta zo daga as-sadiqul musduq na'am qala wa na'am wahab na'am qala akhbarana eh ibn musa al-ansari قال وحدثني إسحاق بن موسى al نعم الكوفي نعم معن ابن عيسى مالك يا زنتا من حديثي دقى عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان مولى الأسود بن سفيان أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن والله نعم دقى أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان دقى محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان shine ashami yawa eh, al-qurashi al-amiri maulahu abu abdullahi ah, al-madani maula al-akhnas ibn shariq al-qurashi na'am daga abu huraira cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce idan zafi ya kasance to ku shiga lokacin sanyi wajen yin sallah

قال وحدثنا حرملة بن يحيى نعم الكجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب نعم قال أخبرنا حيوة حيوة بن شريح قال أخبرني يزيد بن عبد الله بن أسامة يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم daga Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi daga Abu Salama daga Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace

nafasi jahannam ko abinda kuke ji na zafi ko na sanyi min harrin au harorin na min bardin au zamharirin abinda kuke ji na sanyi ko tsananin sanyi famin nafasi jahannam yana daga cikin numfashin jahannam abinda kuma kuke ji na zafi da tsananin zafi to daga numfashin jahannama eh. sanyi eh. Eh. na mugayyabat kwarai da gaske hmm. na mugayyabat shi yasa ai gashi nan yace ikhtalafar ulama ufi ma'ana fi ma'nahu faqala ba'dhum huwa ala zahirihi washtakat haqiqatan wa shiddatu alharr min wahjiha wa fayhiha جعل الله تعالى فيها إدراكا وتمييزا بحيث تكلمت بهذا ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة قال وقيل ليس على ظاهره ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره قال والأول أظهر <laughs> شيكنا بما يتي والصواب الأول لأنه ظاهر الحديث na'am na'am alaikum assalam eh shine kaga a hadisin abizar ya ce hatta ru'iya lil fai hatta kana lil fai wato hatta kana fai utalul har ya zamanto inuwa ta sa wato tudun ƙasa ya yi inuwa yanda idan mutum ya fita zai iya bi ta cikin inuwar maimakon ya bar man babu inuwa kwata-kwata rana tana daidai tsakiya babu inuwar da mutum zai iya bi ta gefen garu ya dan sanya ma kansa ya shiga cikin sanyi ya dan wato ya dan samu sauki daga tsananin garjin zafin ranar hmm. Shi ne mikdarin to sai dai kamar lokacin na Umar ya ce a yi wannan jinki wanda shi ne kuma malikiya suka ɗauka rubu'ul qama wato a ƙara gwargwadon rubu'in ƙama rubu'in tsawo tun da lokacin sallah azhar yana karewa idan inuwar mutum ta yi daidai da tsawonsa to lokacin da zamanto daidai da rubu'in tsawonsa to shi ne lokacin da za a jinkirta sallah azhar har zuwa wannan lokacin to shi ne ai shi samu anan aka ɗauki wannan karfe biyan saboda abin da Khalil ya faɗa na rubu qama ɗin kuma wannan na Umar kamar yadda zo a sai na Umar radiyallahu anhu shi ne a cikin abin da ya rubuta ma gwamnoninsa na lokacin sallah haka ya nuna musu cewa su jinkirta sallar azhar li rubu'il qama na'am باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت fi gairi shiddatin harbi babin soyar da wato a gabatar da sallah a zahar a farkon lokacinta in ba a lokacin tsananin zafi ba na'am azzamin da muhammad ibn bashar dukkaninsu daga yahaya ibn sa'id al-qattan da abdurrahman ibn mahadi ibn al-musanna a hadisinsa ya ce yahya ibn sa'id ya zanta min hadisi daga shu'ba yace haddathana simak ibn harb simak harb ya zanta min hadisi daga jabir ibn ibn samura ibn al-musanna yace abdurrahman ibn mahdi ya zanta mana daga shu'ba ka kun ga yayi shi شيخ ابن sa'id yace haddathani yahya ibn sa'id amma abrahman ibn mahdi yace haddathana abdurrahman ibn mahdi eh, me bambancin su wancan shi kadai yaji wannan ku tare da jama'a kuma a wancan a riwayar yahya ibn sa'id cewa yayi an shu'ba a shu'ba yace haddathana simak ibn harb ko amma a riwayar abdurrahman ibn mahdi shu'ba cewa yi an simak ibn harb to kuma inda suke haddace lafazin mu kaga mu aka zo mu sunaye ma bamu damu da su ba kawai mu ji mai matanin ya ce to su banda ma su matanin da sunayen hadda sigatu tahammul haka suke haddace ta na'am an jabir ibn samura daga jabir ibn samura ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar azahar idan rana ta yi zawali wato kaga ya nuna idza alfuja'iya ko daga rana ta yi zawali نعم أبو الأحوص سلام ابن سليم نعم أبو إسحاق وعنين أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي نعم عن سعيد بن وهب دقى سعيد بن وهب عن خباب دقى خباب ابن الأرت eh sahabi ya ce habab ibn al mun kai kuka zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah firram ba'i a cikin wato tsakonkwanin masu zafi tsakonkwanin a sahara wato masu zafi falam yushkina bishari share man hawaye ba to na'am ala zuhair ko kuwa na'am na'am na'am na'am kuma wa haddathana kuma ahmad ibn yunus ya zanta mana ahmad ibn abdullah ibn yunus ko ahmad ibn abdullah ibn yunus at na'am da'aw ibn sallam aunun ya ce a hadisinsa ahbarana shi ku ahmad ibn yunus ya ce kuma wannan lafazin da za mu kawo na ibn yunus ne zuhair ya zanta mana ya ce ya haddasa abu ishaq eh, daga sa'id ibn wahab daga habab ya ce mun zo mun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai muka kai sai muka koka masa zafin ar-ramda wato tsakon kwani na tsakon kwanin zafin tsakon kwanin zafin tsakuwa na'am na yashi falam yushkina bi share mana hawaye ba zuhair ya ce sai ya ce ma abu ishaq a sallah a zahar ne ya ce eh ya ce a cikin gaggauta ta ne ya ce na'am <laughs> to ya za a yi jami tsakanin wannan da hadisan abu horaira na farko dai kun lura da wata illa a cikin riwayar ko wace illa kuka lura da ita a cikin isnadin na'am abu ishaq al sabii ya ce me eh. yayi an ana yayi an ana kuma shi mudallis ne ko bayan haka kuma akwai wata illa tasa mukhtalif ne kuma zuhair yana daga cikin wanda suka yi ruwaya da gare shi bayan ikhtilaf haka sallam ibn abul ahwas ma shaza'i amma shi yasa bukhari bai fitar da hadisin ba na'am eh to ai shine sai an samu wanda suka ruwaito hadisin da suka da waɗanda suke alqudama so hmm. aka kabiru sai ka samu mana a cikin wannan riwayar akwai riwaya da Abu Isa ga yi tasrihi bis sama' in ka duba tuhfatul ashraf da kuma a ithaful mahara sai ka ga inda ruwayoyin hadisin suke a cikin kutubu su da kuma kawai ma ka je da ka yi hadisin sai ka gani akwai inda ya faɗi ya tasrihi bis sama sannan waye suka ruwaito daga wajensa akwai riwayar irin su Shu'uba, akwai riwayar irin su sufyanu sauri manya wanda suka ji daga wajensa kafin ikhtilaf ko ka babu to matsala kenan to matsala ta biyu fa ya zami jami'i tsakanin wannan da hadisin abi huraira ha wannan shine sun ce sun ce ya saurara musu saboda tsananin zafin tsakon kwani bai yi ba na'am inda mai rangon doriya akan asad sun nemi a dada kara musu jinkiri na tsokacin tsananin zafin sanyin fiye da yadda ya zo a hadisin abi huraira to shi ne ba a yi musu wannan ba wato da ya yi umarni da al-ibrad da aka yi ibrad din duk da haka kuma suna jin zafi sai suka nemi a sake musu jinkiri to wannan ne bai yi ba haka ibn hajar da ya jama'a na'am kuma zai iya ɗauka sai dai wannan tunda ba a san tarihi ba zai wahala zai iya ɗauka wannan hadisin a farkon al'amari ne kafin umarni ya zo da ibrad da ke cikin hadisin abin horaira sai nuna kan cewa kenan farkon lokacin da musamman hadisin jibril cewa annabi da jibril ya sauko lokacin zawal bayan zawal ya yi sallah zahar da annabi sallallahu Allah wasallam kaga za a fahimci kan cewa kenan farkon lokaci ake sallah aka nuna masa ya rinka sallah azhar to sai zaman to wannan hadisin na Habbab ya dace da wannan halin na farko hadisin Abi Huraira kuma lokacin da aka kawo ruksa. eh shi ma wannan wajihi ne na'am ba lallai ba tunda maka ai ba sa jami'i <laughs> la abin nan jam'in da suke yi ba kuwa ne ke ba darul arqam ne na'am yahya ibn yahya na'am bishr ibn bishr ibn mufaddal an ghalib ibn al na'am bakr ibn abdullah al-muzani na'am ana ibn malik daga ana ibn malik Ya ce. Kuna musalli ma a Sallallahu alaihi wa sallam a bishiyyar da shan hari. Mun kasance muna sallah tare da manzan Allah Sallalahu alaihi wa sallam a cikin tsananin zafi. Faizu da manyan saɗai a haduna a yammacin jama'a ta wumin al'adu. Idan ɗayanmu ya kasa bai sami ikon ya tabbatar da goshinsa a kan ƙasa ba, sai shimfida tufasa sai su dada a kansa. to kun ga wannan a ina ne a makani ko a madina madina tunda anas ai sai a madina ya musulunta saboda haka da ce kunna mun kasance muna yi saboda haka halin su ne a madina to wannan shi ma zai iya daukan daya daga cikin taujihain din da aka yi na hadisin habba cewa wannan duk da ibrad din da aka yi akwai sauran wannan zafin ko kuma wannan shine halin farko kafin a zo a yi ruksa lokacin da ake sallah a cikin tsananin zafi kafin daga baya aka ce a yi ibrad a sanyaya na'am na'am alaikum salam alaikum salam shi ne taujihin abinda ibn hajar ya fada cewar sun nemi a daɗa ƙara sanyayawa fiye da sanyayawa farko kuma ɗaya daga cikin abin da ke tashi ne abin da ka faɗa cewa ita ƙasa tana riƙe zafi ko da babu wannan inuwar cewa kuma koga ga sai ya ƙarfafa abin da shi annawoyi ya nuna cewa maksudin cewar a sanyaya shine wanda zai taho ya samu sauƙin fitowa daga gida ba wai kan cewa a yi sallar yadda zai zamanto ƙasa babu zafi ba inda aka sami inuwa da mutum zai bi ya zamanto tafiyarsa zuwa ga sallah ba da yi tafiya a cikin tsananin zafin ba to shi kenan an samu maksudi kuma abinda za ku kula wato wannan akwai hikima ta annabi sallallahu wato tafiya fita cikin zafi shi yake kawo sunstroke wani rashin lafiyar ta abinda suke cewa darabatu shams sunstroke wanda tsananin zafi sai ya sa mutum ya suma watakila ma har kai shi zuwa ga mutuwa in ya fita cikin tsananin zafi babu wani abu da ya yi inuwa da shi shi yasa kuke gani lokacin hajji da ake cikin zafi ake ta ce ma alhazai a daina fita da rana a daina yawo lokacin tsananin zafi in kuma har zai fita ya rike lema in har mutum zai fita ya rike lema kaga duk wannan a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara ga wannan irin hali da yake samuwa na shi darabatu shams din sunstroke wanda yake zai iya cutarwa to wannan shine maksudi kar a samu wannan sunstroke din ba wai kar kar a yi sallah ya zama to kasa tana da zafi ba shi ma wannan taujihi ne hmm, shi ma wannan taujihi ne sahi na babu si babu takbiri bil asri tabkiri bil asr babun soyar da wato yin sallar la'asar da wuri wato yin ta a tabkir yin ta da wuri kenan قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا ليث نعم ya hawwala isnadi نعم وحدثنا محمد بن رمح نعم محمد بن رمح قال أخبرنا الليث يتي الليث يا زنتا منا حديثي دقى ابن شهاب الزهري أنا أنس بن مالك دقى أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kana yusalli al-asra washamsu murtafi'atun hayya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar la'asar alhali rana tana daukake a sama hayya tana da sauran garjin zafinta shi ta ji aka yi kinaya da hayya alhayya wato rayayya ma'ana da sauran wato haskenta da zafinta mai tafiya sai ya tafiya zuwa ga al'awali wato unguwa ce a madina tsakaninta da gidan da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mul uku na'am ya iso ya isa ya kai zuwa ga al'awali wa shamsu murtafi'a alhali rana har wa yau tana ɗaukake a sararin samaniya eh har yanzu ba nisa fa duk da an fara dashi har yanzu awali da nisa ko ba fa kenan ko ba kenan don kuba ta daga cikin al'awali kuba masallacin kuba ne awali kar ka ɗauki anguwar da ake cewa awali yanzu unguwar da ake cewa awali ta yanzu ai ba ita ce ainihin awalin daɗin ba ba ita ce ainihin awali daɗin ba ta wannan sunha ce sunha ce inda sai na abubakar ya ajiye amaryarsa eh eh za a ganta za ga eh za a ga al'awali wannan awalin ta awali tsale da annazil eh kwarai da gaske to yanzu ba yanzu ba ita ce wannan al'awali din ainihin ta cikin littattafai ta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce quba da abin da yayi abin da yayi kudu yayi kudu da gabas da ita mm-hmm. amma wannan unguwar awali ta yanzu ai sunha ake ce ma wajen inda aka ce annabi sayyidina Abubakar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati yana can tare da iyalinsa ya taho na'am na'am walam ya zukuru kutaibatu fayatil awaliya to shi kutaiba a hadisinsa bai ambaci fayatil awaliya ba muhammad ibn rumhin shine ya ambaci wannan قال وحدثني هارون هارون بن سعيد الايلي نعم قال حدثنا ابن Wahab. Na'am. Amr ibn al-Harith daga ibn Shihab daga Anas cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana sallar la'asar da kwatankucin wannan hadisin sawa'an to amma ya ambaci shi ma ya ambaci fayatil awaliya ko bai ambace shi ba shi ne wannan bimislihi sawa'an ɗin abin duba ne na'am ya ambace shi to ai in aka ce bi mithlihi sawa'un a a malam umar ai za a samu sai an gani wai na kokarin tun daga app nan gano mana riwayar harun ibn sa'id al-aili kun ga fa'idar mustakhrajat kenan mustakharaj sai ya zo lafdil muhil bihi alal lafdil muhal ilayhi min al muhil bihi ku kula fa abin fa ya'ti al awali din ne amma shi ma ku ya ce fa yasabu zahib ila al awali wa ya'ti al awali din ne shine yace muslim yace kutaiba bai faɗa ba na'am قال وحدثنا يا ابن يحيى نعم قال قرات على مالك نعم عن ابن شهاب دغ ابن شهاب عن عن انس بن مالك قال يجي mun kasance muna sallar la'asar sannan mai tafiya ya tafi zuwa ga kuba ya je musu alhali rana tana ɗaukake ta wani shine suka mali malik yayi wahami kowa ya ruwaito a wali shi kuma ya ce kuba shi ne sai aka ce ai wannan mali faɗan gari ne garinsu ake magana kuba tana cikin awali eh haka ibn ibn abdul bar yayi ma malik raddi hmm. na'am ya tabbatar da cewa quba min al-awali na'am yahya na'am ala ala na'am mun karanta hadisi a gaban malik daga ishaq ibn abdullah ibn abi talha al-ansari daga anas ibn malik yace mun kasance muna sallar la'asar sannan mutum ya fita ya zuwa ga banu amri bin au ya same su suna sallar la'asar to su banu amri bin au su ne mutanen kuba su ne ahalul awali su ne mutanen kuba hmm, banu amri bin auf shine aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa madina nazala inda bani amri bin auf ya sauka a wajen banu amr bin auf su ne mutanen kuba na'am na'am al-ghafiqi wa muhammad ibn sabbah sabbah wa da qutayba ibn sa'id da ibn hujr ali suka ce na Isma'il بن جعفر Ismail ibn Ja'far ya zanta mana hadisi daga al'ala ibn Abdurrahman maulal huraka cewa ya shiga wajen Anas ibn Malik a gidansa a Basra yayin ya yayin da ya fito daga sallar azahar gidan nasa kuma yana gefen masallaci da muka shiga wajensa sai ya ce kun sallaci kun yi sallar la'asar sai muka ce masa ai wannan sa'ar yanzu ne a wannan sa'ar ne muka fito daga sallar azahar sai ya ce to ku tashi ku yi sallar la'asar sai muka tashi muka yi sallar yayin da muka yi sallama daga la'asar ɗin ƙala ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa to waccan ce fa sallar munafiki ya zauna yana kiwon faduwar rana yana kiwon tafiyar rana har sai ta kasance a tsakanin kaho guda biyu na shaidan sai ya tashi ya yi kwartan kuciyar ta raka a hudu bayan ambatan Allah a cikin da sai kaɗan to wannan wato ya nuna wannan kwadaitarwa kan mubadara kan tabkir ɗin yinta da wurwuri ba ma wannan ba da tabuki da kuli ha amma shi ya nuna abinda ya nuna shine cewar ba wai don saboda nisan gidan Anas ba ne. ya sa da suka fito daga sallar azhar har suka je suka same shi yayi sallar asar a'a saboda tabkiri ne to kuma zai iya daukan kan cewar watakila ana jinkirta sallar azhar har jinkirta sallar azhar din ya zamanto ana gab tana gab da shiga lokacin sallar la'asar na'am ala wa منصور mansur منصور mansur ابي abi muzahil na'am ala عبد الله بن mubarak Abdullah ibn al-Mubarak Daga Abu Bakr ibn Usman. Ibn Sahal ibn Hunayf. Mansur ibn Abi Muzahim. al Abu Nasr al-Baghdadi, Mawla al Ya ce, Na ji Abu Umar Matabin Sahal Ibn Hunayf yana cewa, wato kaga riwayar mutum daga amminsa kenan mm. tun da shi abubakar ibn usman ibn sahal ibn hunayf abu umama kuma ibn sahal ibn hunayf saboda ka riwayar mutum daga amminsa daga babbansa mun yi sallar a zahar tare da umar ibn abdulaziz ثم sannan muka fita har har eh, muka shiga wajen Anas ibn Malik sai muka same shi yana sallar la'asar sai na ce masa ya ammi ya kai baffanmu me ce ce wannan sallar kuma da kake yi sai ce sallar la'asar ce وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه كما وانا يتيجي سلر من زن الله صلى الله عليه وسلم وانا مكا كسن شي منا ين سلر تتاردشي منا ين تاردشي to wayannan kaga duk sarihi ne a cikin at-tazkir da sallar la'asar a farkon lokacin ta na'am to abinda shi to wannan yana nuna wannan yana daga cikin abin da yake nuna kan cewa sallah azhar din ce aka jinkirta saboda kamar yadda ya gabata a cikin auqatus sala mun ga hadisin Bashir ibn Abi Mas'ud yayin da ya a urwata bin Zubair kai da ya je ya shiga wajen Umar ibn Aziz yayin da ya jinkirta sallah azhar ko to a bisa yana kan al'adar banu umayya da jinkirta sallah azhar saboda haka wannan za a ɗauka ba wai ana yin sallah a zahar a farkon lokacin ta yadda aka saba ba kuma sai gashi anas kawai ya yi sallar la'asar wanda yake zai hukun zai wannan zai iktiza'in kamar lokacin ta ma bai shiga ba akai bal sallah a zahar din ce aka jinkirta saboda a bisa al'adar abinda kulafa ubani umayya suke yi to shi yasa aka ga kan sai ya zamanto cewa kamar lokacin da anas zai sallar la'asar din sai a ga kamar a wato halla asar ɗin ta riga ta shiga farkon lokacin ta, kuma shi baya jinkirta ta a bisa al'adar banu umayya na'am na'am muhammad ibn salama al-muradi muhammad ibn salama al-muradi abul harith al-misri al-faqih to muhammad ibn salama ibn abdullahi ibn abi fatima al-muradi insha wannan tunda an ce masa al ya kamata mu nemo tarjumar sa a cikin siyar ana nemo mana tarjumar sa a siyar alamin nubala wa Ahmad ibn Isa da kuma Ahmad ibn Isa al-Misri lafuzan su suna kusa da juna amru ya ce shi ya ce ahbarana su kuma muhammad ibn salama da ahmad ibn yunus suka ce haddasa nabnu wahab na'am mun karanta hadisi wajen amru bin al daga yazid ibn abi habib cewa Musa ibn Sa'ad al-Ansari ya zanta masa da daga Hafs ibn Ubaidillah daga Anas ibn Malik cewa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sallar la'asar da ya fito daga sallah sai wani mutum daga banu salima ya zo masa sai ya ce ya rasulallah inna nuridu an nan haraja zuran lana mu muna so mu wato mu yanka mu soke wani raƙumi namu kuma mu muna so ka halarto wato muna gayya ce ta azo a ci abinci za a yanka raƙumi ya ce na'am zan yi yana amsa gayya sai ya tafi muka tafi tare da shi sai muka samu aljazur raƙumin ba a riga an yanka shi ba sai aka yanka wato aka soke shi sannan aka aka fede aka yanyanka shi sannan aka yi girka wani daga cikin nama sannan muka ci duk wannan an yi kafin rana ta faɗi na'am wa muradi muhammad ibn salamat muradi muradi ce ibn wahab ya zanta mana daga ibn lahi'a da amr ibn al-harith a cikin wannan hadisin wannan ta'aliki ne wa illa ibn lahi'a ba sharadin muslim bane na'am حدثنا محمد بن مهران al-razi. محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم نعم الوليد بن مسلم mana hadisi to abin mamaki wannan hadisin kamar na daga cikin afrad din muslim a cikin ashabul kutubi sita amma hmm, hmm, ka gani ƙwarai hadisin yana cikin muslim kawai in fara da bihi muslim in bai ne sabil kutubis sita ah. ashe to hafs ibn ubaidillah ibn anas ibn malik tattaba kunnan eh, jikan anas ne na'am eh hafs ibn ubaidillah ibn anas ibn malik kakansa dai gashi ibn hajar a cikin ita ce hafs ibn ubaidullah an jaddihi anas ubaidullah shine dan anas din saboda ka kaga anas kakansa ne eh, amma hadisin sallana na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-asr falamman sarafa atahu rajulun min bani salima فقال يا رسول الله إنا نريد na ننحر جزورا لنا ونحب أن Ga gashi nan yana cikin kunga ga ithaf din waye yake tambayar waye da muke maganar atraf malam mustafa eh to kaga yanzu a cikin tuhfatul ashraf sai masa ramazi da mim kawai saboda haka a cikin kutubus sita muslim ne kawai ruwaito shi amma a cikin ithaf sai masa ramzi da habbun ahun qattun habbun ibn hibban ahun abu awana qattun ad-darqutni saboda haka kaga hadisin a cikin kutubus sita a muslim kawai yake amma a cikin harin kutubu sita akwai ibn hibban da mustakhraj abi awana da kuma a addara kutni kuma a cikin abu awana shi ma da haka ya roito shi ta hanyar ibn wahab amma ta hanyar abu ubaidullah shine eh, abdurrahman na'am إتحاف المهرة إتحاف المهرة بأطراف المسانيد مسانيد العشرة إتحاف المهرة أنا إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة بقى المسانيد من إيه؟ أطراف العشرة atraful ashara wato atraf din kutub ashara sune musnad al-imam ahmad da musnad ishaq ibn rahuya da musnad din musaddad da sahih ibn hibban da sahih ibn khuzaima da mustadrak na al-hakim da mustakhraj na abi awana da sunan ad-darqutni da kuma waɗanne ne bari mu ga muƙaddimar tasa manta a ba su kai goma ba waɗannan a banda kutubu sita yawa a ga sunan ashe mm. muwatsa malik musnad shafi'i musnad imam ahmad sunan darimi al-muntaqa ibn al-jarud sahih ibn khuzaimah مستخرج أبي Awana, شرح معاني الآثار للطهاوي Sahi Ibn حبان سنن الدار قطني مستدرك الحاكم أما sai شاد إيني عفوا ونن wanda na faɗa na su masanid ɗin wannan itaful khiyaratul mahara bi zawaidil masanidul ashara su zawaid ne wannan ne na atraf din kai bawan Allah ibn hajar fa kenan dishi wa'anal tatafan ga alkalin alkalai ga mata hudu <laughs> ka san a mutum yana da mata hudu din nan ba karamin shagali ba ne wallahi kwa <laughs> eh hmm. na'am to kun ga wannan wannan me yake nuna mana wannan hadisin na Anas gaggauta la'asar ba cewa a ce har kun san inda bani salima take kiblatain fa kenan masjid kiblatain tun daga nan an yi sallar la'asar ya tafi har masjidul kiblatain in ya isa can a yanka raƙumi a feɗe a yanyan karama a dafa a ci sannan kuma rana ba ta faɗi ba kaga ka an gaggauta sallar la'asar na نعم أكوي ثورة قال حدثنا محمد بن ميران الرازي نعم قال حدثنا وليد بن مسلم وليد ابن مسلم القرشي مولاه الاوزاعي الأوزاعي الإمام عن أبي النجاشي دقى أبو النجاشي قال عنيني ابو النجاشي abun najashi ata ibn suhaib al-ansari hadithuhu inda ahli al-yamama na'am yace ji rafi ibn khadij yana cewa mun kasance muna sallar la'asar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan a yanka raƙumi wato a a a a a a soke raƙumi isamin a yanka wato a raba shi kashi goma sannan a dafa ni fa na akulu mu ji sannan mu ci nama nama wanda yake sabon dafi sabon dahuwa kafin rana ta faɗi hmm, farfesu kenan ku a ba a farfesu ba a dahuwa biyu annaziz dai shine wato sabon da sabon da sabuwar na'am na'am ibn yusuf na'am wa shu'aib da shu'aib ibn ishaq dimashqi suka ce al ya zanta mana hadisi da wannan isnadin sai dai shi ya ce mun kasance muna sokewar raƙumi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar la'asar bai ce mun kasance muna sallah tare da shi ba shine bambancin wani hadisin yana muslim hadisin farko a yana bukari ta shi kenan ma an warware maka matsalarka na abu isa sabi'i ya sarraha bisama a wajen ahmad musnadil imam ahmad da isnadi daya duk illolin guda biyu sun kauce حدثنا سليمان ابن داود أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد ابن وهب يقول سمعت حبابا يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم, يش فلم يشكينا توتينا هي لولين بيوسك كوشي tadlisi dai ga shi nan ko ya sarraha bis sama istilafi fa shu'ba ya ruwaito daga wajensa shi wannan isnadin ya wuce wato shi yasa da ake cewa duk waɗanda ashabul kutubu sita suka yi bukhari da muslim suka yi ruwaya daga gare su da ake zargin su da illar ikhtilafi ko tadlisi hadisin ya riga ya tabbata a wajen su ko da sun kawo shi babu tasrih bis sama sun san sun sarraha da sama'i a wata hanya ba lalle sai sun faɗe ta ba to shine sai ibnu daqiq al ke cewa wannan ana daukar su ala husnul zanni ne ana kyautata musu zaton haka amma ta hakiki na ilimi shine a bibi a gani haka din ne ko ba hakan bane <laughs> shi zai tabbatar to fa'idar wannan shine idan alal misali idan aka samu ba haka bane ta yi ya zama to su a wajen su ba illa ce qadiha ba mu da muke matsawa a kan shi a da wajen ya danganta da matsayin da ka ba mu shi almudallis ɗin ta yi kan cewa ba a koyaushe ba ne su suke ganin hadisin samardu don dama tsabakar tsabakar ta uku ita ce ake rigima a kanta akwai wanda ya karba hadisin su mutlakan akwai wanda ya ce kuma ba zai karba ba sai sun sarra hadis sama akwai kuma wanda ya yi raddin hadisin nasu mutlakan to ka gani shi yasa ba za ka ɗauke su da hukuncin mutu akhirin a kansu ba to amma dai dirasa ita za ta tabbatar yanzu haka abin da nake ta yi kenan na al-muhtalitun al-muhtalitun a cikin sahih bukhari eh, ina kan ishaq ibn rahuya dukkan hadisan da ya ruwaito a bibiyi hadisan a gani akwai wanda yake ya kaɗaita da riwayarsa in ya kaɗaita da riwayarsa kuma bukhari ya fitar da shi to kaga shine wannan za ka gani to me yasa bukhari ya fitar da riwayarsa la'alla bukhari bai daba ma cewa shi yayi ikhtilafin bai da cewa akwai ikhtilafin ba ko kuma ya yadda akwai a samu masa wata to dirasa ita za ta tabbatar da wannan amma ba dirasa ce mai sauki ba nan ka bibi hadisan kowanne daga cikin al don din ga yawan su hmm. eh, Shoba ne eh kitab an az la'an an udallis ahabbu ilayya an azni ahabbu ilayya min an udalli. to shikenan ba shikenan tsaya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu